Salamu alaikum Mudi. Mudi, wannan kai nauyin bacci gare ka. Dalli ta kai ne nan. Biyo maka na mu wuce gona, sai kuma na same ka kana ta sharar barci. Barka da zuwa akku. Yawa ɗan te. Mu je ko Mudi, lokaci na tafiya. Kai, ni yau ba za ni gona ba hutawa zan yi zan je gobe in Allah ya kai mu haba mudi me yasa kake haka ko da yaushe tun sati biyu da wuce kullum da na yi maka magana sai ka ce sai gobe mode ya kamata ka dinga amfani da lokaci kana yin abin da ya kamata shi lokaci da kake gani baya jiran kowa yanzu ka ga da an kai wani lokaci baka yi noman nan ba shikenan haka za ka zauna cikin yunwa kana ji kana gani Ku kuna da damuwa, zan je fa, amma dai ba yau ba. Hmm, dai kenan. Bara na baka labarin wani mutumi mai suna talle da 'ya'yansa, wataƙila hakan ya sa ka fahimce mu. A wani lokaci da ya wuce, an yi wani mutumi mai suna talle. Talle yana da yara guda biyu, Musa da Isa. Musa ya kasance yana yin dukkanin abin da aka sa shi a kan lokaci. Baya barin ayyuka suna haɗe masa. Shi kuwa Isa kiririta ta masa yawa kullum baya son aiki da an ce masa ya abu baya yi sai ya je ya ta shiririta yana wasa da abokanai wata rana sai talle mahaifin musa da isa rashin lafiya ta kama sa har ya fara tunanin ciwon na ajali ne ba zai tashi ba saboda haka sai kira yaran nasa guda biyu ya ce su zo yana so zai magana da su zai ba su wasiya. da yammacin ranar sai musa ya je ya samu mahaifin nasu ya ce da shi assalamu alaikum wa alaikum salam ina wuni baba ya ƙarfin jiki jiki da sauƙi alhamdulillahi musa ina ɗan uwanka isa bai samu saƙona ba ne na ga kai kaɗai na gani baba saƙonka ya je masa amma ya ce ba zai samu damar zuwa ba sai dai gobe in allah ya kai mu yau ya gaji <clears throat> dan uwannan naka ya cika shiririta amma ba damuwa Allah kai mu goban dama wasiya ce nake so na baku amma na fi so sai kuna tare ka je in goban tayi sai ku zo tare washe gari Musa ya je ya ƙara samun dan uwan nasa ya ce da shi Isa kada ka manta yau ne za mu je wurin baba da yamma ya ce wasiya ce yake so ya bamu kuma ya fi sosai ga ni ga ni dai gaskiya yau ban tunanin zan iya zuwa gun baba sai dai gobe za mu je wanka a rafi ni da abokaina da yamma haba isa ya kake haka kai kullum ba za ka dinga yin abin da ya dace ba sai ka dinga wasa da lokacinka kana shiri ta ina jiye maka lokacin nadama nan gaba haka dai musa ya yi ta ƙoƙarin faɗa wa ɗan uwan nasa gaskiya wato isa amma isa daga ƙarshe ma sai ya tafiyansa ba tare da ya ce masa komai ba. Tun daga wannan rana haka Musa ya ta zuwa wajen mahaifin nasu shi ɗaya. Amma duk sanda ya je sai mahaifin nasu ya ce da shi ya je sai ya zo da ɗan uwan nasa Isa. Amma duk sanda ya je sai ya ce da shi sai gobe yau yana da abin da zai yi. Da aka jera kwanaki ana haka sai mahaifin nasu ya yanke shawarar faɗawa Musa wasiyar tunda Isa ya ƙi zuwa Musa ka ga rashin lafiyar nan tawa ta yi tsanani sosai saboda haka na ga ya dace in kira ku in faɗa muku cewa ina da wata dukiya da na ɓoye a gona ta da ke bayan gari. Na raba dukiyar gida biyu na saka su ramuka daban-daban kai taka tana nan kusa da iccen mangwaron can za ka je ka tona ka kwashe dukiyar ka. Shi kuma ɗan uwanka sanda Allah ya sa ya ga dama ya zo na faɗa masa inda tasa take. Musa ya godiya ga mahaifin nasu ya yi masa addu'a Allah ya bashi lafiya. Washe gari kuma ya je ya tono dukiyar da mahaifin nasu ya mallaka masa. Isa sai ya samu labarin abin da ya faru, saboda haka sai yanke shawarar zai je ya samu mahaifin nasu. Amma sai dai kash, ko da ya je sai ya tarar da Allah ya masa cikawa. Haka Isa ya ƙare rayuwarsa cikin da na sani kan wasa da lokaci da yi. Allah ya sa yanzu mu ka fahimce mu. Na fahimce ka aku, lallai kuskure ne mutum yana da damar aikata abu amma ya yinsa kan lokaci, ya ce sai lokacin da ya ga dama, saboda hakan yana janyo da na sani a rayuwa, kamar yadda ya faru da Isa. Ɗan liti, bara na ɗauko hauyata mu wuce gona. Yawwa abokina, daɗina da kai kana ɗaukar gyara. shi yasa nake son abota da kai ka je sai ka dawo bara na jira ka nan wajen aku